This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsi kan mita 60 da 25 da kuma mita 16. Mazauna jamhuriyar Nijar suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol fm a kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu a waɗannan tashoshin a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed Sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kun tashoshin sashen Hausa a daidai wannan lokaci. Abin da yake faruwa nan kasan duka da hannun 'yan siyasa a ciki. Saboda haka ita gwamnati din da kanta ina ganin kamar sun san abin da yake faruwa shi yasa ba su yi maganin Sunday goshi ɗaya daga cikin jaman ƙungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya da ke nan Amurka kan yawan tashe-tashen hankula da ke addabar arewacin Najeriya musamman. Majalisar Dokokin Najeriya kuma tana sake nazarin iko da babban bankin kasar yake da shi muna da rahoto akan haka. To za ku kuma saurari sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi da kuma kaɗan daga cikin in ra'ayoyi da kuka bare a cikin akwatin sakonni. Duka sai bayan kun saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyoyin 'yan tawayen musulmi da suka kwace yankin arewacin ƙasar Mali sun yarda za su yi watsi da ta'addanci da kuma amfani da karfi ko ta da hankali domin su yi ƙoƙarin cimma haɗin kai a wannan ƙasa mai fama da fitina Afirka ta yamma. An cimma wani yarjejeniya bayan tattaunawar da aka ini ana yi a jiya talata tsakanin su da gwamnatin Mali a ƙasar Burkina Faso makwabciyarsu. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da wasu jami'an ƙasashen Afirka ta yamma sun majalisar ɗinkin duniya da ta ba da izinin tsoma hannun sojojin kasashen waje a mali saboda fargabar cewa 'yan tsagera za su yi kokarin kafa ƙasa mai bin tafarki islama zalla masu kishin addinin sun riga sun kama birnin timbuktu mai ɗimbin tarihi har ma sun haramta wasu abubuwan da ake alakantawa da al'adun ƙasashen turai kamar waƙoƙi an ɗauki ƙasar mali a zaman ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da kwanciyar hankali a afirka ta yamma kafin sojoji su hambar da gwamnatin ƙasa a watan maris wanda ya haddasa wani lokaci na rashin mai iko a cikin ƙasa har ƙungiyar kishin islam ta ansarar din da 'yan tawayen kabilar abzinawa da suka taya tsohon shugaba muammar gaddafi na libya fada suka samu zarafin kutsawa suka mamaye arewacin ƙasar jami'an gwamnatin amurka sun bayyana damuwa kan lamarin da ake ciki a arewacin mali to amma sun ja kunne game da ɗaukar matakan soja a wannan lokaci Gwamnatin Kwango ta Kinshasa ta bayar da sanarwar shirye-shiryen fara tattaunawa da ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 wadda ta kwace garin goma na gabashin ƙasar a watan da ya shige kafin ta yadda ta janye a makon da ya shige. Ministan harkokin cikin gidan Kwango Richard Muyej ya ce za a fara wannan tattaunawa cikin 'yan kwanaki kaɗan a Kampala babban birnin ƙasar Uganda. a ranar litinin sojojin gwamnatin Kwango sun koma garin goma babban birnin lardin kivu ta arewa a bayan janyewar da yan tawaya karshen makon da ya shige amma kuma kungiyar m23 ta yi barazana za ta sake komawa ta kwace garin na goma idan har gwamnati ta ki cika alkawarin da ta yi na tattaunawa kungiyar m23 ta kunshi tsoffin 'yan tawaye da aka shigar cikin rundunar sojojin ƙasar congo 'yan tawayin sun janye ne daga cikin rundunar sojin ƙasar a wannan shekarar suna kukar cewa ana musgunawa tare da nuna musu rashin ƙauna tun lokacin da kungiyar ta fara tawaye a watan afrilu ta ba sojojin gwamnati kashi a lokuta da dama ta kuma kwace yankuna da dama na lardin kibu ta arewa labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc 'yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonon tsohuwa jiya talata kawar fadar shugaban masar yayin da dubban 'yan zanga-zanga suka yi macin nuna kin jinin shugaba muhammad morsi 'yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zangar kutsa a cikin fadar inda shugaba morsi ke gudanar da aiki a lokacin daga baya 'yan sanda sun ja da baya suka kyale masu zanga-zangar suka je har jikin katangar fadar shugaban jama'an masar suka ce shugaba morsi baya cikin fadar a lokacin da hakan ya faru da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tare baitocin da aka yi ta a lokacin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin da ta kifar da gwamnatin tsohon shugaba hosni mubarak shugabannin wannan gangami sun bayyana macin da aka yi jiya talata a zaman gargaɗi na ƙarshe ga shugaba morsi kan ya janye dokan nan da ya fitar da ta bashi iko maras iyaka ta kuma ɗora sha bisa ikon ɓangaren shari'a har suna macin nuna kin yardarsu da daftarin tsarin mulkin da 'yan adawa suka ce masu kishin islama ne suka zauna suka rubuta ba tare da jin ta bakin waɗanda ba su da yin mulki da tafarkin addini ko kuma sassaucin ra'ayi ba an shirya gudanar da ƙura raba gardama kan daftarin tsarin mulkin a ran 15 ga watan nan na disamba jiya talata ƙungiyar ƙawancin tsaro ta neto ta yadda za ta girka garkuwar makamai masu linzami samfurin patriot a bakin iyakar Turkiyya domin kare ƙasar daga barazana daga ƙasar sham ko siriya ministocin harkokin wajen ƙasashen neto sun faɗa cikin wata sanarwa cewa ƙungiyar ta yanke shawarar ƙara ƙarfin tsaron Turkiyya daga sama domin kare jama'a da yankunan ƙasar a bayan da Turkiyya ta roƙi haka Ƙasar Turkiya wadda wakili ya ce a cikin ƙungiyar ta NETO ta fara neman taimakon ne a bayan da wasu makaman Sham suka faɗo cikin yankin ƙasarta a watan Oktoba dab da sansanonin 'yan tawaye. Babban sakataren NETO Anders Fogh Rasmussen ya ce damuwar cewa gwamnatin ƙasar Sham da ke cikin matsi tana iya amfani da makamai masu guba akan 'yan tawaye sun ƙara azamar cimma wannan shawara. ya bayyana yin amfani da makamai masu guba a zaman abin da ba za a yarda da shi ba wadda kuma zai sa a ɗauki mataki nan take. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Kimon ya ce yanayi irin wanda ba a saba da shi ba a da ciki har da munanan hadarin ruwan teku da kuma mahaukatan guguwa da narkewar kankarar da ta yi dubban shekaru a daskar a kurya arewaci da kudancin duniya da kuma fari yanzu sun zama ruwan dare abinda aka saba da su kuma suna barazana ga tsaro da makomar bil'adama. Mr. Ban ya faɗa wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayi jiya Talata a birnin Doha cewar babu wanda zai tsira daga ƙara ɗumamar duniya da masu arziki da matalautan duka. Ya bayyana wannan lamari a zaman ƙalubale ga illahirin bil'adama da hanyar rayuwarsa da kuma makomarsa. jami'ai daga kasashe kusan 200 suna ganawa a doha domin nazarin ƙara wa'adin aiki da yarjejeniyar kyoto ta 1997 wadda ta tanadi rage fitar da iskar gas mai ƙara ɗumin duniya ko yanayi idan aikin ta ƙare a karshen wannan shekarar mr ban yana son a ƙara wa'adin aiki da yarjejeniyar har zuwa lokacin da za a cimma wata wadda ta fi ta ƙarfi wadda za ta fara aiki a shekara ta 2020 amurka dai bata taba yarda ta zartar da wani yarjejeniya ta fara yin aiki da ita ba a yanzu ma wasu ƙasashe manya kamar su rasha da japan su ma sun janye daga aiki da yarjejeniyar suna masu faɗin cewa bata kunshi manyan kasashen da suke tasowa suke kuma gurɓata yanayi sosai kamar china da india ba. labaran duniya kenan aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka nan washington dc matsalar tsaro tana ɗaya daga cikin abubuwa da ke ciwo hukuma tuwa ƙwarya a najeriya musamman a arewacin ƙasar inda cikin makonnin jiya ko kuma a cikin makon jiya ƴan bindiga a azare suka kai hare-hare kan mutane sannan a ƙarshen mako wasu ƴan bindigan ma da ba san ko su ne ba ne suka kutsa cikin ƙauyen cibuk cikin jihar borno suka kashe wasu mutane mabiya addinin kirista muna tambayar 'yan Najeriya ra'ayoyinsu kan wannan fitina da hanyoyi da za a bi wajen magance su ga abin da sanda Goshi wani jami'in kungiyar zumunta yake cewa. shi abin da ke faruwa a kasar mu abin ban tausayi ne domin za ka ji gwamnati ta faɗi wannan gobe yau gobe ka ji ta faɗi wani abu daban a kuma wannan ya nuna cewa su kamar gwamnati din ko kuwa A ban sani ba ko ko ganganci ne ko ko gaskiya ne rashin ba su da yadda za su iya su kama kan damuwan da ke faruwa arewacin najeriya ne amma gaskiya kam idan idan gwamnati suna so idan har gwamnati sun san sun san yadda za su iya su zauna su yi magana da 'yan boko haram ya kamata ni a ra'ayi na fa ya kamata su zauna su yi magana da su idan har sun san waɗanda za su ya su same su su zauna su yi magana da su ya kamata su zauna su yi magana da su to amma dr sunday Eh. a wani lokaci in aka ji labari gwamnati tana shawarwari da kungiyar boko haram gobe kuma sai ka ji waɗansu sun fito a madadin boko haram su ce su fa ba sa shawarwari da gwamnati so abin yana ɗaure kai in gwamnati ta ce tana shawarwari da sunan da wa take tunda waɗansu suna fitowa su ce su ba sa shawara da su bane ba sa shawara da gwamnati eh, to ka gane ya nuna cewa gwamnati ba su san kowane ne boko haram din ba kenan domin idan gaskiya ne gwamnati sun tabbatar cewa sun sani ko su wane ne suna cikin wannan kungiya domin eh, ina so ka gane ina wannan ina damuwan ta fito yaya aka tashi rana ɗaya sai aka samu wata kungiya wanda ta fi so ta so da sha kan gwamnati eh, wannan ya nuna cewa akwai wani abu fiye da jama'a suka sani akan yadda boko haram suke aiki kuma yadda boko haram din suka tashi har sun zo sun yi karfi a kasan a arewacin nigeria ya nuna cewa ko gwamnati da kanta bata san bata san yadda za ta yi ba ko kuwa kasan dukan damuwan da muke da shi a kasan mu dinnan son akwai akwai son zuciya akwai kuma rashin kaunar jama'a da za a yi abin da zai zai ceci jama'a a arewacin Najeriya. Gaskiya abun idan ba su san ko wane ne Boko Haram ba, to ai zai wuya mu ce ga wani matakin za su iya ɗauka. To wani mataki za su iya ɗauka idan ba su san waɗanda suke eh, ba su san mutanen ba. A tambaya menene asalin ainihin damuwa abin da ya kawo zancen boko haram a arewacin Najeriya. Ta sun da zai yiwu a ce gwamnati ba ta san 'ya'yanta ba ko kuma ba ta san masu tayar mata da fitina ba? Ni a gani na fa ba zai yiwu ba. To. A gane ko? Eh. Abin da ya sa na faɗa haka? Eh. Domin eh, idan muna so mu faɗa gaskiya ne abin da yake faruwa nan kasan duka da hannun 'yan siyasa ciki saboda haka ita gwamnati din da kanta ina ganin kamar sun san abin da yake faruwa shi yasa ba su su yi maganin saboda haka idan idan zan ansa tambayan ka ne gwamnati suna sane da waɗanda suke wannan abin duka amma domin kamar yadda na faɗaɗin waɗansu abubuwa na son zuciya din ita gwamnati da kanta ba ta so ta yi wani abu. To ta cancanci kenan ta zama gwamnati in dai za a rinka cutar da 'ya'yanta tana ji tana gani kuma ta san waɗanda suke yin abubuwan? To ai wannan ansa ka riga ka ansa ai. Wani gwamnati ne za ta zauna tana kallon mutane suna ana kashe mutane kowane lokaci. Ka gane ko domin ka gani wani abin da wani abin da 'yan siyasa Najeriya sun ɗauka suna yi shine sai a kawo zancen addini a rufa ma mutane a ido da shi domin ka gani a borno ana misali ka gani ni dan plateau ne amma na yi girma a borno ne na shiga aji na yi makaranta na a borno ne babana ya aikin missionary a borno ne babana ya sayi gida a kirka sama a maiduguri ya yi gini a maiduguri a lokacin da muna zama a borno a lokacin da muna zama a borno a kauyen da muke zama kauye ne wanda mu kadai ne krista a wurin amma lokacin da wani abu ya faru za a kira babana wanda shi krista ne sarkin garin zai kira shi ya tambaye shi abinda ya kamata shi a siya akan wannan eh, eh, damun so ka gani a ce an tashi an kwana an tashi sai irin waɗannan abubuwan an ce babu kuma Sunday Goshit na kungiyar zumunta ta 'yan arewa a nan Amurka. To kafin mu gabatar muku da rahoto kan babban bankin Najeriya sai ku sha ƙasa da wannan waka ta Alhaji Audu Wazirin Danduna. <laughs> makao gaba ɗaya. ku Alhaji Audu wazirin ɗan duna ya taya ku hira. A cikin watannin baya babban bankin Najeriya ya ba da sanarwar zai buga takardar kuɗi ɗaya na naira dubu biyar. Sanarwar ta janyo cece kuce a fadin ƙasar har ma masu sukar lamirin shirin suke cewa wannan wata dama ce ga mabarnata su samu sauƙin satar dukiyar jama'a. To ko da shike a halin yanzu gwamnati ta jingina wannan batu duk da haka majalisar dokokin Najeriya ta sake nazarin ko kuma tana sake nazarin iko da babban bankin yake da shi kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Heather Madok ta aiko mana daga Abuja Salihu Garba ya fassara zai gabatar. Lokacin da hukumomin Najeriya suka sanar da shirin fito da takardar kuɗi a ta naira dubu biyar wadda ta kama dalar Amurka talatin sanarwar kamar ba za ta jawo cece kuce ba. masana tattalin arziki sun ce mataki ne mai kyau yin hakan zai rage kuɗin da ake kashewa wajen buga takardun kuɗi da adana su kana zai taimaki inganta tattalin arzikin ƙasar ya komo irin na zamani bayan sanarwar ugo okoro afo wani kakakin babban bankin najeriya ya kirawo taron 'yan jaridu inda aka yi masa tambayoyi kuma da ɗoki yana gabatar da sabuwar takardar kuɗin. Let's not look at what is happening in Nigeria right now. We are moving into a society where there will be vending machines, there are parking meters that are coming up, the rail lines are coming back to life. Ya ce kada mu dubi yadda Najeriya take a yanzu, mun doji shiga wani zamani inda za a yi amfani da injina masu sai da wasu kayan masurufi da kansu, metoci na biya tare da na ajiyar motoci a gareji ko jefin hanya da ake gani a ƙasashe da suka ci gaba suna nan tafe. Jiragen ƙasa na sake dawowa, wato za a koma amfani da su. Duk waɗannan abubuwa ne da za su buƙaci amfani da ƙwandala, wato ƙwandala za ta zamo mai mahimmanci. Da aka yi sanarwa mutane sun soma ne da gunagune sai nan da nan aka shiga kururuwa. 'yan majalisa da masu nazari kan harkokin siyasa sun ce idan an fitar da babbar takardar kuɗi jami'an gwamnati masu mugayen hali sun samu hanyar wawurar kuɗi a sauƙaƙe tunda suna da sauƙin ɗauka wato aljihu zai iya ɗaukar kuɗi mai ɗan karen yawa. Wale Olawoye ɗan jarida ne a Najeriya kuma ya yi kusa da shekaru arba'in yana aikin shine babban edita na ɗaya daga cikin jaridun ƙasar. yana kuma yin rubutu a sashen wata jaridar. Har gobe yana yin adawa da fito da sabuwar takardar kuɗin. If you have 5,000 naira bill, the politician is going to dance because he's going to be happy. He's going to make it easy for him to carry his bribes around. Either bribes that Ya ce idan kana da takardar kuɗi ɗaya ta naira dubu biyar, to ɗan siyasar ƙasar nan zai kama rawa domin murna da farin ciki. zai fi masa sauƙi ya rika yawo da kuɗin cin hanci da koshi zai ba mutane ko kuma cin hancin da ya karɓa. Kada mu ruɗi kanmu cewa irin wannan lamari ba zai faru ba, a'a, ba da hanci ko karɓar hanci yana faruwa kullum a Najeriya. Olawo ya ce cin hanci da rashawa wata hanyar rayuwa ce a Najeriya da ke faruwa ko'ina tun daga kuratan ɗan sanda da ke kan hanya har zuwa ga manyan jami'an gwamnati. Da farko a wannan shekarar, 'yan majalisar sun fito da wani rahoto da ya fallasa yadda manyan mutane da suka mallaki kamfanonin aikin man fetur da jami'an gwamnati suka wawure dala miliyan dubu da takwas mallakar gwamnatin Najeriya tsakanin shekara 2009 zuwa 2011. A dalilin ƙorafe-ƙorafen da aka yi ta yi a dangane da sabuwar takardar kuɗin 'yan majalisar dokoki sun saurari mutane a bayanar jama'a kana suka ce za su binciki lamarin ko da yake doka ta ba babban bankin ikon yin gaban kansa ya sabunta takardun kuɗin najeriya ba tare da yardar majalisa ba a ƙarshen watan satumba shugaba jonathan goodluck ya gaya wa bankin ya dakatar da shirin yayin da cece kucen ke ƙaruwa. 'yan majalisar dokoki suna neman yadda za su rage ikon babban bankin Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. To ana tare da sashen wasu na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin irin rahotanni da jaridun arewacin Najeriya suka fi mai da hankali kan su cikin wannan mako. Wata fashewa da ta auku a ranar Litinin dinnan da ta gabata. a kasuwar kantin kwari da ke birnin kanan dabo na ɗaya daga cikin labaran da suka mamaye akasarin jaridun arewacin najeriya na wannan mako jaridar leadership ta ce 'yan sanda da 'yan hukumar kare haɗurra ta ƙasa da kuma manyan jami'an hukumar hisba sun samu munanan raunuka a fashewar amma a nata gefen jaridar new nigeria ta ce mutane biyu suka mutu a wannan fashewa mai matukar tayar da hankali Jaridar ta ce fashewar ta faru ne da misalin karfe takwas da rabi na safiyar Litinin din a mahaɗar IBB da ke dab da kasuwar takwari a daidai lokacin da hada-hadar cin kasuwar ke fara kankama. Ita kuwa jaridar Blueprint ta ambato shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya su goma sha tara, wato gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu yana cewa yanzu fa lokaci ya yi da ya kamata a ce babu ayyukan ta'addanci a najeriya jaridar ta blueprint ta ce dr ma'azu babangida aliyu ya furta haka ne a abuja fadar gwamnatin najeriya wajen taron gidauniyar tunawa da ahmadu bello sardaunan sokoto jaridar ta ce gwamna ma'azu babangida aliyu ya yi nuni da cewa lokacin da su su ahmadu bello suke raye babu ayyukan ta'addanci irin na yanzu To amma a ta gefen jaridar Daily Trust ta ambato babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na Najeriya wato SSS Mr. Ita Ipanyon yana cewa jama'a da dama a Najeriya suna shiga ayyukan ta'addanci ne domin su samu kuɗi kawai. Jaridar ta ce daraktan na SSS ya bayyana haka ne a lokacin wani taron bita a kan kafofin labarai da kuma sha'anin tsaro a ƙasar, inda har daraktan ya ba da misali da wani kafinta da suka kama, wanda a da yana samun naira dubu tamanin a wata, amma daga lokacin da ya shiga harakar ta'addanci ta'addancin sai ya rika samun sama da naira dubu ɗari biyu da hamsin a kowane wata in ji jaridar ta blueprint a ƙarshe sai jaridar people's daily wadda a shafinta na shidda ta ɗauko wani labarin yadda 'yan majalisar dokokin jihar yobe suke musanta labarin cewa akasarin 'yan majalisar sun tsere daga damaturu zuwa kano saboda matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar ta yobe jaridar ta ce kakakin majalisar honorable Dalu dogo ya ce labarin babu kamshin gaskiya a ciki hasali ma dukkanin mambobin 'yan majalisar su 24 suna nan cikin jihar yobe suna gudanar da ayyukan ci gaban jihar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Magana kwamar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina. Na kira da hukumar EFCC da ƙarshen Ibrahim Lamurdu da su zo jihar Katsina su binciki kananan hukumomin jihar Katsina waɗanda suke ake taɓar gaza da kuɗin talakawa. A kowa sun cewa tun lokacin da aka sake rantsar da girma gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shashe Makaru na biyu har yau ba a yi zaɓen kananan hukumomi ba kuma mun san abin da ke faruwa a kananan hukumomin jihar Katsina. Assalamu Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi to mahukuntan jihar Kebbi. Mun ji kun ce za ku gina makarantar kimiyya da fasaha da kere-kere ta jihar Kebbi watan Fulta Kanet. To muna kira gare ku da babban murya da cewa wajen gina ga makaranta to don an kada an yi son kai. Ya kamata a ce an gina ta daga yawuri towa koko ko maryama ko jega ko kalgo ko birnin kebbi ko kuma a gina ta daga argungu zuwa gwandu ko birnin kebbi saboda gaskiya yanzu mutane da yawa sun san da cewa kamar yadda an kai wajen gina jami'a ta jiha ta garin aleru to mutane da yawa in sun ka shigo jihar kebbi ba ko san da cewa a jami'a ba don allah mahukuntar jiha kebbi kada ku ɗauki fultakanan ta jiha kebbi ku kai ta cikin loko a kai ta ƙauye in an kai haka nan gaskiya muna ganin da cewa ba a yi ma al'ummar jihar kebe adalci ba Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amerika mai magana Bello Alhassan wasan local government Kibistin Najeriya. A ra'ayina ina jinjina ma Ahmadi Najab game da yadda yake tsare kafa tai kuma da mutuncin mutanen kasa tai saboda mun ji cewa sun kama jirgin a Amerika wanda zai leƙon asirin kasarsu kuma gaskiya ya dace kuma ku ƙara ɗaukan mataki irin wanda kuke ɗauka a ƙasarku saboda mun ji cewa ko a shekarun baya lokacin zamanin mulki a eh, George W. Bush kun kama eh, sojojinsu guda goma sha biyar waɗanda suka je eh, leƙon asirin ƙasar don haka muna jinjina ma kuma muna ƙara yaba ma kuma muna ƙara yi ma addu'ar samun nasarar kama miyagun shugabanni masu kama jirage. Assalamu alaikum fashin Hausa murya Amerika mai magana Bello Alali ra'ayi na kan in kira ga yan uwana na musulmi na duniya baki daya. Don Allah don annabin Allah su ci gaba da yi wa ƙasar Iran addu'a samun zaman lahiya ko kuma addu'ar Allah Ubangiji sarkin sarauta ya kara raba ta da shirin makiya da shirin makirce-makircen eh, Yahuda saboda eh, gaskiya abin da ƙasar Iran abinda shugaban tsaron kasar iran ya yi ya yi daidai saboda muna ganin cewa a kasar america da kasashen eh, yammacin turai ba da kowa suke hada ba da addinin musulunci suke hada To madalla yanzu karfe biyu da minti ashirin da bakwai sashen hausa na muryar amurka ke magana ga shirinmu na karshe kamun mai sallama. kungiyoyin 'yan tawayen musulmi da suka kwace yanke arewacin ƙasar Mali sun yarda za su yi watsi da ta'addanci da kuma amfani da ƙarfi ko ta da hankali domin su yi ƙoƙarin cimma haɗin kai a wannan ƙasa mai fama da fitina a Afirka ta yamma. An cimma wani A bayan tattaunawar da aka ina ana yi a jiya talata tsakanin su da jami'an gwamnatin Mali a ƙasar Burkina Faso makwabciyarsu. su. gwamnatin congo kinshasa ta bayar da sanarwar shirye-shiryen fara tattauna da kungiyar 'yan tawaye ta m23 wadda ta kwace garin goma na gabashin kasar a watan da shige kafin ta yarda ta janye a makon da ya gabata minista harkokin cikin gidan congo richard muyej ya ce za a fara wannan tattaunawa cikin 'yan kwanaki kaɗan da ke tafe a kampala babban birnin ƙasar uganda a ran litinin sojojin gwamnatin congo sun koma garin na goma babban birnin lardin kibu ta arewa bayan janyewar 'yan tawaya a ƙarshen makon da ya shige To dalla a gaishe ka masu tsaro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago na bello gadadanci. Amma kamin mu sallama da ku muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga Levi Barka Hassan Malumfashi saboda rasuwar mahaifiyarsu Mama Asibi wacce Allah ya yi wa cikawa jiya Talata. To Allah Ubangiji ya ba da ƙarfi da haƙurin jimurin wannan rashi da aka yi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed wadda muka gabatar da shirin tare da cuba hero diodone wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malam jimi da ya rika masa a nan nesa habu imam aliyu zan dakata in salama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.